alaihi wasallam ina yan uwa ma'abota so da shauƙin samun falala da rahama daga Allah ina yan uwa masu neman ilimin sanin hidimar da fiyen halitta rahama ga bayan Allah ya yi ga addini da ni'imar da muke hutawa a cikinta to ga goron gayyata daga mu'assasatu inyasin a madadin wannan mu'assasa ƙarƙashin jagorancin asayid al-mustafa shek ibrahim sahihi guso kwamishinan dindindin a hukumar sauraron koke-koken jama'a ta jihar Zamfara na matukar farin cikin gayyatar dukkanin jama'ar musulmi masoya annabin rahama annabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman shehu ne sharifai halifofi mukaddamai zakirai sha'irai da muridai zuwa wajen gagarumin maulidin fayan halitta Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karo na hudu wanda za a yi ranar Asabar goma ga watan Disamba shekara ta dubu da ishirin da biyu daidai da sha shida ga watan Jumada Ula da misalin karfe takwas na dare zuwa wayewar gari insha Allah a gidan Malam Mustapha Sheikh Ibrahim Sahihi da ke kan titin bypass kusa da ofishin road safety a nan garin Gusau jihar Zamfara a wajen wannan maulidi manyan shekunai da Allah ya huwace muna za su baje ta gafaifai tare da tsakuro dimbin sanin da suka samu ga sanin fiyen halitta ɗabi'u daraja falala da hidimarsa da abun da ya koyar domin samun tsira duniya da lahira babban bako na musamman mai daraja gwamnan jihar zamfara his excellency da bello muhammad mutfallah muradun birnin hausa magayakin zamfara shattiman dolar usmaniya khadimul qur'an bako na musamman mai daraja mataimakin gwamnan jihar zamfara his excellency sanata hassan muhammad nasiha jarman Guso na yi masu jawabi Dr. Lawi Shak Abubakar Atiku Kano Professor Ibrahim Ahmad Makari Chief Imam National Mosque Abuja Sheikh Zubairu Jibril Madigawa Kano Dr. Aminu Abdullahi Sokoto Dr. Manur Sheikh Jafar Katsina da sauran ne da malamai na jihar Zamfara uwayen taro Alhaji Bashir Muhammad Kabir Dan Baba mai girma sarkin Gabas na Gusau da injiniya Alhaji Kabiru Abdullahi mai girma sarkin Sudan na Bungudu shugaban taro Honorable Alhaji Tukur Umar Dan Fulani shugaban jam'iyyar APC na jihar Zamfara babban mai musaffin baki honorable sanusi muhammad sarki gusau kan tumin karamar hukumar mulki ta gusau munyan baki ambasada bashir guda gusau tsohon ministan kuɗi da mai girma tsohon mataimakin gwamnan jihar zamfara sarkin malaman gusau malam ibrahim wakala muhammad liman da sanata kabiru Garma marafa marafan gusau da khalifa isa mai gemu right honorable sanusi garba rikiji honorable sufiyanu bashir guda kwamishinan kuɗi na jihar zamfara da barista janiru aminu kaura kwamishinan ma'aikatar shari'a ta jiha da honorable aliyu sani biki dg protocol gamma house da barista abdulrashid Rashid Haruna, Alhaji Ibrahim Umar Dan Galadima, dan malikin birnin Magaji, sakataren jam'iyyar APC na jihar Zamfara, da Honorable Salisu Isa Tafidan Gulbi, Algon, da Honorable Rabi'u Abubakar Emiya. Manyan zakirai da sha'arai, shugaban Helakwas Zikirin Lahi wa Rasulihi na ƙasa, Malam Ibrahim Baba Kano, da shugaban helakos zakari na jihar zamfara zakiru hadi lol makaranta da shugaban sha'irai na jihar zamfara malam kabiru isa yare da sauran zakirai da sha'irai na jihar zamfara masu masaukin baki khalifa malam bashir shak ibrahim sahihi sharif nura sarkin sharifan najeriya khalifa attahiru bello malam hadi shak ibrahim sahihi malam masur shak ahmad makaranta da fatar a lafiya allah ya kai mu ya ba mu lada da falalar da ke ciki amin sanarwa daga malam shamsuddin haruna muhammad hizbur rahim dogon da bino gusau jami'in hulɗa da jama'a na mu'assasatu inyasin muhammad ya khairal anami fama tara litaymin shadidul hu bi wal madhi husnu